الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كما قلنا الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta talata talatin ga watan sha'ban alif da ɗari hudu da talatin da hudu ta sai daidai da tara ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yadda Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana akan aya ta arba'in da hudu aya ta mana bayanin Allah subhanahu wa ta'ala shine ya saukar da taura kamar yadda ya saukar da alqur'ani bi ma'ana at-taura da yahudawa suke gudun hukuncin da ya tabbata a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da ita sannan kamar yadda at-taura saman shi haske da shirya alqur'ani shi ma ya kunshi haske da shirya domin kawai da ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce dukkanin mutaran annabawa shari'ar ku guda ɗaya ce sai dai kowa da irin hukuncinsa bi ma'ana kowannen mu yana kira zuwa ga abauci Allah ne shi kadai amma kuma shari'a kowa ya zo da irin shari'a to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 45 a dai cikin suratul ma'ida malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يجي بما shafi rai ba domin kamar yadda yake a cikin alkur'ani haka yake a cikin attaura an nafsu bin nafs don mutumin da ya kashe rai za a kashe shi to ba ma rai kadai ba a'a don mutumin da ya yi wa wani rauni shi ma za a yi masa rauni shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa katabna alaihim fiha mun rubuta akan su a cikin ta ita at-taura al-katbu anan bi ma'ana faradna bi ma'ana mun wajabta akan yahudawa cikin at-taura annan nafsa bin nafs cewa rai da rai bi ma'ana mutumin da ya kashe rai za a kashe sa Allah subhanahu wa ta'ala mana bayani a can ya ayyuhal ladina amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى سنكما اسكن حديث يتفتى النبي صلى الله عليه واله وسلم يجي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه جرم متو musulmi ba zai halatta ba sai da ɗayan abu guda uku mutumin da yake bazawari ne amma mazinaci gashi yana da aurensa amma yana zina wannan jininsa ya halatta za a jefe shi sannan mutum na biyu wanda ya kashe shi ma a kashe sa sannan mutumin da ya yi ridda ya ware kansa daga cikin al'ummar musulmai wannan jininsa ya halatta amma in ba haka ba haka kawai ka tasarwa mutane ka kashe to wannan babu yadda za a yi a baka ya tabbata a cikin suna, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wani zamani zai zo wa mutane wani mutum zai kashe wani shi wanda ya kashe bai san don me ya kashe ba wanda kuma aka kashe bai san abin da ya kashe shi ba kaga wannan shine zamanin da muke ciki a don haka inda a ce akwai shari'a duk mutumin da ya kashe shi ma za a kashe shi wannan kuma zai taimaki gwamnati ya zanto kasa ta zauna lafiya amma idan ya zama na cewa mutum zai yi laifi a barsa ni na taba ganin mutumin da ya kashe mutum yanzu yana da yana yawansa me ya faru akan siyasa wai fatin su ba da ba wannan yana wancan fati wannan yana sapokin wancan fati a don haka sai ya zo shi wannan ya tsaya ya zabe ba saboda mu yadda muke kuke kwaɗayin ku ci mu ma muna kwaɗayin mu ci to bayan an gama zabe an ci waɗanda suka ci sun ci sai wannan wanda ba fatin nasu ɗaya ba ya bi wancan har karkashin gadon mahaifiyarsa ya cancake shi da kaho ya kashe shi har lahira amma yana ne yana yawo to kaga ashe kenan idan mutum zai yi laifi a bashe yawo wannan ya taimaki wasu al'umma wanda yake su ma an ɗaure musu gindi kenan su yi abin da suka ga dama a cikin gari sannan akwai yaran da na sani waɗanda suka yi wa wata yarinya fadi su kusan bakwai suka lalata ainihin mutuncinta suka san mutuncinta bayan sun mata illa ɗaya daga cikin mahaifan yara ya zo yana neman alfarma wai a yi haƙuri wannan kuskure ne ya riga ya faru sun zo da wani mutum shi wancan mutum shi ma yana ba da baki a yi haƙuri amma yana cewa shi da iyarsa ce aka yi mata wallahi duk abin da zai faru zai faru amma kuma duk da ba ba ce ya zo kuma yana ba da haƙuri akan a yi haƙuri ashe kenan kun ga duk sanda aka ce al'umma za su dinga laifi ana barin su to wannan taimako ne ga al'umma su lalace shi yasa alifara wanda kuke jin labari ta cikin mutumin da yake yana kama ainihin yan fashi yana kama lalatattun mutane yana kama bar gurbi abin da ya fito kwanaki yana kokawa shine sautari yakan kama masu laifi amma kuma kafin shi ya koma inda ya baro su sun gabace shi wannan matsala ce a cikin al'umma akwai mutumin da nake fira da shi yana bani labari ɗaya daga cikin ma'aikatan ICPC irin waɗanda yake suna eh, abin ga yi wa ƙasa zagon ƙasa abin suna suna kama masu laifi da ƙasa ko tattalin ƙasa zagon ƙasa ya ce malam karkace kuɗin nan ba a retrieving a dawo da su ana dawo da su amma abin da ke faruwa ka san abin da ake cewa jigo na ce a ban san shi ba yace shine abin da ake faruwa bai ma'ana ka san jigo irin injin na ban ruwa shi ke ɗibowa a nan sai ya watsa to wannan shine abin da ke faruwa to duk lokacin da aka ce mutane za su dinga laifi za su dinga banna a basu ko kuma ya zamana akwai wasu mutane waɗanda su shafaffu ne wasu kuma ba shafafu ba to za a samu matsala kana akwai mutumin da yake bani labari cikin ma'aikatan ndlea din nan da suke kama masu zamba da shan kwaya ya ce akwai wani mutum a kudancin ƙasar nan malam wanda muka je muka same shi a cikin wani talatelin daji ba za ka taba tsammanin cewa cikin dajin na akwai bil adama da muka shiga sai muka same shi muka ce to muga inda muke aiki sannan an ce mu zo mu tafi da kai ni ne aka ce ku tafi da ni ranka ya kai aka ce mu tafi da kai wane ne ya turo ku suka ce daga wuri kaza ne aka turo mu sai ya dauki waya yayi magana magana suke da wuya aka kira su aka yi musu magana sai suka koma su ne masu laifi kuma shi ne barantacce amma yana ba da labari dila ne ba ma na wiwi ba dila ne na koken irin wannan koken da kake jinsa shi dila ne gaba ɗaya fitaccen mutum ne an san sa sai suka koma suna cewa ranka ya daɗe ya ɗauki dubu hamsin hamsin ya ba su ya ce a kudin mota to kaga shari'ar musulunci ba haka bane domin shari'ar musulunci yadda ya tabbata a cikin khutba ta hajjatul wada inna abakum wahid kullukum li adam wa adamu min turab لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى dukkaninku gaba daya ni ban fi ka ba kai baka fi wancan ba wancan bai fi wancan ba abinda wani ya tsaramma wani a cikin mu da shi shine jin tsoron Allah subhanahu wataala a don haka duk wanda ya hukunci a yi masa hukunci wa katabna alaihim fiha mun wajabta a kansu cikin attaura annan nafsa bin nafs cewa rai da rai wanda ya kashe rai a kashe sa wanda aina bil wanda ya kwakule idan wani shi ma a kwakule nasa wal anfa bil am hanci da hanci wanda ya karya hancin wani shi ma a karya nasa wal uduna bil uduni wanda ya tsinke kunnan wani shi ma a tsinke nasa wasin na bisin wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya nasa wal juruha qisas wanda yawa wani rauni kuma shi ma a yi masa shi yasa alqur'ani yace walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun a cikin daidaita al'amura wato akwai rayuwa gare ku bil adama idan da kun kasance mutane ne masu sani domin ni idan na san idan na yi rauni za a yi min in na san in na kurma idanunka za a kurma nawa in na karya hancinka za a karya nawa ni zan kame girma na in shiru ba zan nemi ka ba saboda na san abin da ne maka za a yi mani wannan kuma ya tabbata cikin suna ya tabbata akwai rubai bintun nasr radiyallahu anha yar uwar anas bin nasr wanda yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci uhud amma bai halarci badar ba don haka sai ya rantsuwa yace ya rasulullah lallai ka halarci badaru ba a yi badaru da ni ba na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya in Allah ya sake nuna mana wani matsayi tsakaninka da mushrikai zaka ga abin da zan yi to yar uwar mahaifinsa ta karya haƙorar wata mata sai yan uwa dangin waɗancan mata sai suka zo wurin annabi alaihi salatu wasalam suka ce ya rasulullah yar uwa mahaifin anas ta karya haƙorar wannan ƴar uwan tamu annabi alaihi salatu wasalam sai ce lallai lallai kitabullahi alqisas abin da yazo cikin alqur'ani littafin Allah wanda ya karya haƙorin wani shi ma a karya nasa. sai ga Anas bin Nadir nan radiyallahu anhu sai ce ya rasulullah a tukla sinnu fula za a cire haƙoran fulana yar uwar mahaifiyata wance la wallahi ya rasulallah lallai in Allah ya yarda ba za a cire haƙorin ta ba sai ya samu dangin wadancan mutane ya ba su baki ya ba su baki sai suka ce sun haƙura ashe kenan ka da ba su ba abinda za a yi sai a sanya abinda za a iya cire haƙori da shi ita ma a ji ta. kana matsayi na biyu kuma ya tabbata cikin abinda da Ahmad ya rawaito rahmatullahi alaihi a cikin musnad yace akwai wani mutum ɗan gidan talakawa yaro ne ɗan gidan talakawa wanda ya je ya tasawwa wani yaro daga cikin 'ya'yan masu shi sai ya cirge kunnansa kunnan ya dinge aka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai annabi ya tambaya suka ce ya rasulullah dameji ya riga ya faru amma wallahi mu ba mu ci ba ba mu baiwa wani ajiya ba sannan idan da za a daga mu ma ba za a taya ba bari ajiya annabi alaihi salatu salam sai yayi musu rangwame bai daura musu diya ba sai malamai suka fitar da wannan hadisi a matsaya guda biyu na farko suka ce abin da yasa annabi bai wajabta musu diyya ba saboda mutane ne ba su da shi sannan magana ta biyu suka ce yaron da yayi wannan banna wato bai kai shekarun da za a daura masa diyya ba ashe da wannan za mu fahimci duk mutumin da yayi ai masa in aka yi wannan kasa za su zauna lafiya kana idan ka koma kuma wani wurin can daban ya tabbata a cikin suna wani mutum ya zo ya ɗauki ƙaho sai ya cika wa wani mutum a gwiwa da ya cika masa a gwiwa sai wancan wanda aka cika maka wannan sai ya rauni sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ka ga halin da ake ciki annabi ya ce ka yi haƙuri ka yi afuwa ya ce ya rasulullahi ni sau nake sai an ɗaukan mu da fansa annabi ya ce ka yi haƙuri ka yi afuwa ce ya rasulallahi ni dai ina son sai an rama mani annabi ya ce a nemo ƙaho alaihi salatu wasalam aka samu ƙaho shi wancan da yayi sai aka cika masa shi ma aka rama ma wannan da aka rama masa bayan an gama shi wanda aka rama a kansa sai Allah ya bashi lafiya shi kuma wannan sai ya zama gurgu sai ya zo wurin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulullah ka ga halin da na tsinci kaina da na sani da ban rama ba annabi ya ce daga baya ne ba na san in ji magana daga wurin ka. kada Allah ya baka lafiya Allah ya nisantar da ainihin kai daga gare ni ai na ce kai hakuri amma ba kai ba ashe da wannan zamu fahimci umuman idan mutum ya za a yi masa idan da zamu ɗauki wannan ka'ida da doka ƙasa za ka koma platform za a zauna lafiya dauki misali waɗanda muke cewa turawan yamma waɗanda muke tafinta muke photocopying wannan demokaradiyya daga wurin su Nicolas Sarkozy ai shi ne tsohon ainihin shugaban Faransa tsohon shugaban ƙasa na France wanda duk saukansa bai kai wata shida ba ko bakwai amma yana sauka aka maka shi a kotu yana nan yana da kesi yanzu a kotu menene laifin kola? ba wai fa ya taci kudin kasa bane ba ya yi wa kasa zagon kasa bane a'a abinda ake tuhumtansa da shi shine ya yi amfani da haramtattun kuɗi ta hanyar kamfe amma saboda yana da immunity lokacin da yake ainihin shugaban kasa ba ce da shi komai ba sai da ya gama shekarunsa guda hudu don haka sai aka maka shi a kotu yanzu yana da yana defending ya yi amfani da kuɗi haramtattu ta hanya ya yi kamfe to yaya kake tsammani idan da za a ce kuɗin ƙasa ya ce sannan yanzu ka koma china akwai tsohon minista wanda ke lura da kai komo tsakankanin china da harkokin mutane yanzu haka an yanke masa hukuncin da abin nan kisa an yanke masa hukuncin kisa mai yasa saboda an samu yana da haɗin baki wurin yi wa tattalin ainihin china zagon ƙasa sannan an samu ya ci hanci da kuma baki aka haɗa da shi na miliyan goma dala yana nan an nashi to death to kaga ashe kenan a lokacin da za a ce mutane za a mai da su bai ɗaya in na yi aimin kai ma in ka yi aimaka kowa zai shiga taitayinsa amma in ya zama na akwai wasu mutane shafafu wasu daban wasu a'a a tsaye to kaga babu yadda za a yi ainihin a samu abin da sanifi a cikin kasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal juruha qisas ana kuma karantawa wal juruhu qisas domin a cikin wannan abin da ayoyi akwai qira'at da yawa akwai malamai misali kamar wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs kizai yana karantawa wal ainu bil aini wal anfu bil anfi wal udhuna bil wato da damma was sinnu karantawa da damma sannan kuma al anan nafi yana karantawa da taskin wa kaifa ata udnun bihi nafi'un tala mai shatubiya ke cewa haka ma'ana nafi' duk inda udun ya zo a cikin alqur'ani ba da zan ma yake karanta shi ba wa idza tutla alayhi ayatuna bayyinatin walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha ka'an fi ud sai ce udnaihi waqra ba ya cewa udunai yani da taskid ko ta zo mufrada ne ko ta zo mu'annasa ne linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha sai ce udnun wa'iya na fe shi ne yake wannan karatu to ibnu kasir kuma da sauransu sun yi ittifaqi akan cewa wal juruhu qisas ma'ana miki idan kai wa mutum miki to shi ma a rama masa irin mikin da kai masa kada a bari ka dabi shi yasa Allah ya ji kan babban malamin mu Sheikh Abubakar Ahmad ya ce duk mutumin da ya kashe muku mutum ko an shirya a wurin sa saboda ya biya ita take sawa mutane suna daukan abin abin nan da sauki amma ko ya ne ne ko ba zai biya miliyan 36 nan ba to ya bada wani abu ya kwaci kansa da kyar kaga zai kiyaye eh amma ka kashe mutum an zo an kare abun a tebur ka tafi eh, kaga ba za a samu abin nan ba to Allah zo ta ce ba cewa fa man tasaddaqa bihi duk mutumin da ya rangwame yayi afwa ya bada sadaka da wannan kisasi nashi fa huwa kafaratun lahu wannan kafara ce gare sa ya tabbata a cikin sunan cikin abin da ibnu mardawai ya rawaito amma hadisun ne hasanun li ghairihi cewa wata rana wani bakuraishe da wani mutumin madina an samu sabani tsakanin su bakuraishen nan sai ya naushi mutumin madina nan har hakorin shi ya fita da hakorin sa ya fita wannan abu ya faru ne a gaban muawiya radiyallahu anhu sai bakuraishen yana cewa wa muawiya lallai ka daukan sa akan wannan aiki ya zuba mani da hakora ga jini na na zuba ina so kai a matsayinka na khalifa shugaba karama mani abin da ya mani سيد تعالى عيني آه، بن معاويه اخي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه sai yake cewa to bawan Allah lallai ko ni ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa don mutumin da aka zuban masa da jini ko kuma ƙasa da wani abu na jini yayi hakuri yayi rangwame ya yafe fa huwa kafaratun lahu min yawmi wulida ila yawmi yamut wannan kafara ne gare sa Allah zai kankare masa zunubansa tun ran da aka haife shi har ranar da zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala a wata riwaya mutumin da aka saba ma ya tabbata an saba masa yana da ikon da zai rama amma yayi rangwame annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin za a kankare masa zunubansa sai wancan bakwai shi yake cewa da abdullahi ibn Auf kai ka ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kwarai ni na ji wannan magana daga annabi alaihi salatu wasallam a don haka kenan kaga idan ma za ka yi rangwamen ba laifi ba ne in ka yi rangwamen ka fara ce gare ka Allah zai kankare maka wani bangare daga cikin zunubanka wasin bisin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi don mutumin da afuwa ya yi sadaka da abin da ya cancanta da shi na qisasi fa huwa kafaratul wannan kafara ne gare sa wasu malamai kuma suka ce abin da ake nufi da shi anan duk mutumin da ya rangwame ya yi abuwa da abin da haƙƙinsa ne to wannan kafara ce ga shi wancan mutumin da ya kamata a ɗauki fansa daga gare sa bi ma'ana yanzu ya tafi kenan ba za a ce da shi komai ba ba za a ce da shi ta tafi sauke ba wa man lam yahkum bima anzalallah don mutumin da bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humu zalimun waɗannan su ne mutane azzalimai idan an ce shi ne wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i ka ɗauki abu ka sanya shi ba a wurin sa ba wannan shine zalunci umuman mun karanto cewa magabata sun mana bayani radiyallahu anhum ayoyin nan sun sauka ne akan banu isra'il amma in ji hasanul basri radiyallahu an yace mu ma kuma mun shiga ciki dan don mutumin da ya san hukuncin Allah ya ki ya yi hukunci da shi to ana je masa tsoron ya fada cikin nau'i na zalunci ko fasikanci ko kafirci in ma kuma abin ya kai ga ya musa hukunci ne to wannan malamai sun ittifaki akan cewa kafiri ne ma wannan ya fi cikin musulunci Allah ya mana tsari wa qaffayna ala atharin bi'isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama bayani gama da abin da التوراة yanzu sai fara magana kan abin da ya shafi injila domin sunnar Allah yakan hada littattafan nan ne guda uku inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an kaga at-taura injila al-qur'an alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil kaga in ya ce at-taura sai ce injila sai kuma ce al-qur'an to sai Allah ce wa qaffaina sai muka bibiyi in an ce takfiya shine bibiya ana ce kafa qafa ya bi yana bi al Ƙeya alƙafi wato mutumin da yake shine wanda yake iya sanin nasaba kamar yadda mai askari ya kawo in aka yi sabani ana tantance wannan dan wane ne dan wane ne akwai abin da suke kiran shi alkafi mu a yau ci gaba ya kai mu ga za a ce za a yi abin da ake cewa DNA wanda kwayoyin halitta a ga wannan dan naka ne ko na wancan ne to su da ajiya ba su da wannan mashin amma suna da mutumin da ake cewa kafi kafi din nan shine wanda yake da ya kalle ka yana iya gane nasabar ka ba mashin gare shi ba ba na'ura gare shi da zai yi dubi ya gani ba a'a da ya kalle ka ya iya gane kai mutumin ina ne wannan shine laraba ke cewa qiyafa in ya kalli yatsunka ya san mutumin ina ne kai in ya kalli idanunka ya san kabilar ina ne ake hafaitowa cewa akwai wasu yara daga cikin kabilar mudaf wata rana sun fida suna kan tafiya sai suka ga sawun raƙumi sai suka ce wannan raƙumin idansa ɗaya sannan karkatacce ne bi ma'ana gurgu ne sannan kuma yana da yankakken kuma ya gudu ne daga mai shi sannan da aka bibiya sai aka ga yadda suka ba da labari haka abu ya zama to wannan shine al qiyaba wato sanin dangantaka amma asalin sa bibiyan abubuwa masu iya magana suna cewa uallimuhu rimayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu ramain wa kam allamtuhu nudma alqawafi falamma qala qafiyatan hajani wa qaffaina sai muka bibiyi ala atharihim akan bayan waɗancan annabawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa eh, ya hukumu bi hannabiyun alladhina aslamu bayan sun shuɗe sai muka bibiya a bayan su bi Isa ibn Maryam da Isa dan Maryama da wannan malamai suka ce ba laifi bane mutum ya dinga dingina kansa zuwa ga mahaifiyarsa in mahaifiyarka sunanta zainabu ka ce ibnu zainab ko bintu zainab misali wannan ba laifi bane saboda ga annabin Allah mai daraja daya daga cikin manyan annabawa guda biyar yana jingina kansa ne zuwa ga mahaifiyarsa alaihi salatu wassalam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura annabi isa ya zo yana mai gaggata abin da ke gaba gare shi na taura musaddiqan anan halun ne a cikin nahawu na shi annabi isa ya zo yana mai gaggata abin da ke gaba gare shi na at-taura kaga wannan shine abin da ya sa wato hukuncin Allah da shari'arsa ta sha bamban da shugabanci irin na mutane kaga Obasanjo da ya zo shi irin nasa tsarin daban yar aduwa da ya zo sai ya fito da wani abu seven point agenda misali shi kuma wannan ɗansa wato na bayansa da ya zo shi ma kuma sai ya fito da wasu tsare-tsaren nasa to amma annabawa a idan Allah ya aiko su wannan yakan zo ya daura ne akan abin da wancan ya bari wancan yakan zo ya daura akan abin da wancan ya bari saboda duk gaba ɗaya suna kira ne zuwa ga kaɗai ta Allah wa ta'ala. musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura ya zo yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi na at-taura wa atainahu sannan kuma muka bashi injila ana kuma karantawa wa atainahu Hassan anjil hasan ne yake karantawa Eh, abin nan jarullahi mahmudu ya ce to Allahu a'ala ba mamaki da yake shi ba balarabe bane yakan ce anjin da yi wa ainihin hamza fata amma riwayar da yake ittifakan ta shahara duk duniya kowa da kowa injil ake cewa da kasara fihi a cikin sa shi injila hudan wa nurun akwai wata shari'a da kuma haske duk littattafan nan gaba daya at-taura an ce akwai shari'a a cikin ta akwai haske qur'ani an ce akwai shari'a a cikin sa akwai haske sannan injilan ma akwai shari'a a cikin sa sannan kuma akwai haske amma kuma ga duk wanda ya riko da shi dan mafhumul mukhalafa don mutumin da bai bi ba bai yi riko da shi ba ba zai ga shiryan ba ba zai ga hakken ba misali kamar kai ne da Allah yi ka musulmi kana sallolin nan guda biyar kana zakka kana hajji kana kaza kana kaza kaga duran da za a ce ka wayi gari sallan nan baka yi ta ba ba za ka samu natsuwa a cikin ranka ba saboda kaga shirya na cikin sannan kuma akwai haske a cikin yinta to wannan sai wanda Allah ya taimaka ومصدقا لما بين يديه من Kana har wa يوم shi injilan ya zo ya gaskata abin da ke gaba gare shi na taura bi ma'ana kamar yadda annabi isa ya zo ya yi bayani da bakinsa ya gaskaci abin da ke cikin attaura injilar da ke rike da ita ita ma ta zo ne ta gaskata abin da ke cikin attaura ba wai ta zo bane da ya tufka da warwara a'a duk abin da ke cikin attaura ta zo ta gaskata shi wa hudan da wata shari'a wa maw'izatan da kuma fadakarwa wa astuwa lil muttaqina ga mutanen da yake suna jin tsoron azabar Allah subhanahu wataala ashe kenan kun ga alqur'ani at-taura injila ba zai zame maka shari'a ba ba zai zame maka haske ba ba zai zame maka wa'azi ba matukar kai baka ɗaya daga cikin mutanen da suke tsoron Allah subhanahu wataala amma zai zame maka haske ne da shari'a da wa'azi idan ka tsinci kanka cikin masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah ya sanya mu daga cikin su wal yahkum wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu ahlul injil ma'abuta injila su yi hukunci da abin da ke cikin injila bima anzalallahu fihi da abin da Allah ya saukar a cikinsa shi injila lamun anan lamul amri ce ana ce wal yahkum sai ya zanto mimun ayi mata kasra sannan hamza rahmatullahi alai ɗaya daga cikin a'immatul qurra malamai makaranta yakan karanta wali yahkuma lamun din sai ta zama lamu kai wacce ta fi shahara a bakin ɗalibai da abin da ake cewa lamu ta'ali wato lamun ta'illa bi ma'ana Allah ya ce wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wal yahkum wato dan su yi hukunci imamun nahas ɗaya daga cikin malaman nahau yace ko dai a ce wal yahkum da lamul am ko a ce wali ya da lamu kai wannan auri na duka abu ɗaya ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yakan saukar da littafi ne domin a yi hukunci da abin da ke cikinsa kenan idan ka ce wal yahkum ma'abuta injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikinsa umarni ne idan ko kace wal yahkuma bi ma'ana mun baiwa annabi Isa injila saboda dalilin mutanen injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a kinsa ki sa mai shatubiya ke cewa wa hamzatu wa hamzatu wato imamu hamza yakan karanta wa hamzatu wal yahkum bi kasrin wa nasbihi tuharrikuhu ba khatabakum mala ma'ana imam hamza shi yakan ce ya yahkuma ma'ana an saukar da injila ba dan wani abu ba sai dan kawai mutanen injila su yi hukunci da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin sa shi yasa a cewa ah, walau na ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما min إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu wato inda a ce mutanen injila sun yi amfani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi a cikin injila Allah ya ce da mun kankare musu zunubansu da mun shigar da su aljanna mai ni'ima kana da mun buɗe musu ainihin albarku daga cikin sama sannan kuma da sun ci arziki daga cikin ƙasa amma kai daga cikin su akwai al'umma waɗanda yake tsaka tsaki ne amma da yawa daga cikin ma'abuta injila tur da abin su kasance suna aikatawa ashe kenan kun ga da a ce sun yi riko da injilan su ajiya to da sun samu sauki a cikin rayuwa amma da alqur'ani ya zo ya riga ya shafe duk wani al'amari wanda ba alqur'anin ba shi yasa Allah yake cewa قل يا آل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم annabi ga yama mutanen injila ku ba wata tsiya bace ba ba za ku kasance akan wani abu ba sai dai idan kun tsaida at-taura da kuma injila da abinda Allah subhanahu wataala ya sauka zuwa gare ku amma kaga ba su yi ba saboda an samu asali in ka koma Louis wani kasun gumin ba ma guje ne shine wanda ya zo ya tamfarin da Bible gaba daya ya caccanza shi ya fitta shi daga asalin asalinsa wanda shi ba ya bude ne asalinsa amma da ya nufin sassauya dokar Allah a doron kasa sai ya fito yace da kiristoci ya ga annabi Isa ya ce da shi kaza ya ce da shi kaza ya ce da shi kaza don haka sai ya rubuta wani littafi sai aka samu Old Testament da kuma New Testament don haka sai suka bace shi yasa Allah ya ce ghairil maghdubi alaihim walad ba waɗanda aka yi fushi da su ba yahudawa saboda su suna da ilimi amma sun ki aiki wala dallin ba kuma nasara ba saboda su ba su da ilimi amma sai aiki shi yasa kai musulmi duk wanda ka fada ka shiga cikin halaka fasadun kabirun alimun mutahaddifun wa akbaru minhu jahilun mutanassifu هو فتنة في العالمين كبيرة لمن بهما في دينه يتمسك شي wannan ga ilimin amma babu aiki shi ko wancan babu ilimin sai tsananin aiki duk babu wanda zai amfani da su biya cikin su muna fahimta Allah ya mana tsari wal yahkum ahlul injili bima anzala Allah fi ma'abuta injila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikinsa wa man lam yahkum bima anzalallah duk mutumin da bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun waɗannan sune mutane fasikai ibnu zaid rahmatullahi alaihi yana cewa galibi idan kaga fasiki a cikin alqur'ani yakan zo ne bi ma'anar kazib sai dai a yan wurare kaɗan sai ya karanta faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ma'ana in makaryaci ya zo muku da ƙarya to ku yi bincike ku daddale domin gudun kar ku je ku fara cikin ainihin jahilci ashe da wannan zamu fahimci ana iya fassara fasiki cikin alkur'ani kamar da ibnu zaid yace da makaryaci sannan kuma ana iya fassara fasiki a cikin alkur'ani da mutumin da yake ja'iri ne wanda yake bauɗewa ya fita daga cikin karatarwa Allah subhanahu wata'ala wa anzalna wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq annabi mun saukan maka da littafi shine alqur'ani da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil nazal da gaskiya muka saukar da alqur'ani sannan da gaskiya kuma ya sauka sannan mun saukan wanda mai gaskiya shi وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب القرآن يازو ينا ما يكسكتا أبندك يقبغ ليش نلت تفايت الكتاب لا ألف دا لام أتكن الكتاب نفرقو وانا أهدية لام الأهد ma'ana وأنزلنا إليك الكتاب المعهود نزوله من سوكا مكة دلتا فين دا أكي مكة القوارين سوكا شيني منين القرآن وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون شيني القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مو مكا سوكا مكا دا للتابن دا مكا القول سوكا مكا دا شي شيني القرآن أما ألف دلام آ الكتاب نبي مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأن أنا كرنت ال الجنسية wato duk wani littafi wanda ba shi ba at-taura ta shiga ciki injila ta shiga ciki wa ataina dawuda zabura ta shiga ciki sannan suhufi ibrahima wa musa shi ma ya shiga ciki muna fahimta sannan akwai bambanci tsakanin al eh, al'ahdiya da al aljinsiyya al al'ahdiya ita ce wacce ake an san ga yadda take amma al aljinsiyya ita ce wacce kowa da komai yana iya shiga cikin ta irin ta ne Allah ke cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula alif da lamun anan ana kiranta ahadiyya fir'auna sai ya sama ma wannan manzan da aka yi masa alkawarin aiki masa wane ne wannan manzan shine annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada qala fama balu alqurun alula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa ita ce al al'adiyya wato wacce aka yi alƙawarin za ko gasa nan an saukar da ita amma al aljinsiyya ta shafi kowa da kowa misali kamar wal asr innal insana lafi khus lallai mutum yana cikin asara al'anan ana kiranta jinsiyya kowane irin mutum ne babba ne ko karamin yaro ne namiji ne ko mace ya shiga ciki saboda anan gaba ɗaya da zan ce don Allah ina neman mutum mutum ya zo wane ne zai zo kowa zai taso saboda aldin jinsiya ce kowa ya shiga ciki an fahimci wannan misali kamar almuslimu man salimal muslimuna musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga bakinsa da hannunsa alif da namuna nan jinsiya ce domin da zan shigo nan ce don Allah jama'a ina neman musulmi wane ne zai fito kaga aljinsiya ce mun fahimci wannan don haka anan al ahadiyya ce al jinsiyya ce mun saukar da alkur'ani da gaskiya yana mai gasgata abin da ke gaba gare shi na littattafai wa muhaiminan alai muhaiminan malamai sun yi bayani da yawa kansa wasu kace raqib mai lura da abin da ke cikin sauran littattafai wasu kace shahid mai shaida abin da ya sauka a cikin sauran littattafai wasu kace amin amintacce ne akan abin da ya sauka a sauran littattafai wasu kace mu'taman abin aminta to in dai ka tattara gaba daya ibnu kathir sai ce ko dai ka ce hafiz ko ka ce shahid ko ka ce raqib ko ka ce hakim ko amin ko mu'taman duk yana komawa ne zuwa ga asali guda daya ma'ana alqur'ani ya sauka mai kiyayewa ne akan abin da ya gabata na cikin littattafai waɗanda yake sun gabata shi yasa mai hikima yake cewa eh, innal kitaba muhaiminun li nabiyina wal haqqa ya'rifuhu zawul albab wato ainihin littafi ya sauka ne kariya zuwa ga annabi mu sallallahu wa sallam shi ya tabbata yana ɗaya daga cikin sunayen Allah al-muhaimin mai kiyayewa akan ayyukan bayi huwa Allahu la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as mai kiyayewa akan aikin kowa da kowa shi yasa mun saukar da alqur'ani ya kasance mai gaskatawa ne game da littattafan da yake ko abin da ya gaskata abin da ke gaba gare shi na littattafai wa muhaiminan alai sannan kuma ya zanto mai kula ne da abin da ke cikin littattafai waɗanda yake sun gabata sannan akwai daga cikin malamai kamar da aka samo daga wurin mujahid radiyallahu an an ce ya fassara wa muhaiminan alai ma'ana mun saukar da alkur'ani da gaskiya yana mai gaskata abin da ke gaba gare shi na littattafai wa muhaiminan alai ce kuma sannan annabi shi kuma ya kasance mai kiyayewa ne akan alkur'ani amma wannan fassara kamar da malaman tafsiri da yawa suka tafi sun ce tana da rauni kwarai saboda wa muhaiminan afu ne ala musaddiq dan musaddiqan halun ne wa muhaimina don bai yiwuwa ka kawo atafi ya zama da cewa sifofin ba su zama ɗaya ba kenan magana wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan wa muhaimina amma idan ka ɗauki domirin ka maidawa da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan a larabci ba a same shi haka ba sannan tafsirin kuma yayi nisa har kullum kuma tafsiri ba su ake nisa ba ana son ya kasance kusa kusa da abin da hankula za su ɗauka sai Allah ya ci gaba da cewa tahkum bainahum bima anzala Allah kai hukunci tsakankanin ahlul kitab da abinda Allah subhanahu wa ya saukar akan kana alqur'ani ولا تتبع أهواءهم amma جاءك min alhaq, annabi karkabi son zukatan su game da abin da ya zo maka na gaskiya ya tabbata a cikin hadisi wa in kana a cikin hadisin akwai Muhammad bin Abi Muhammad Maula Zaid bin Sabit radiyallahu anhu babu wanda ya wasaka shi sai Ibn Hibban shi yasa Ibn Hajar ya yace majhul an ce wannan aya duk da cikin sanadin hadisin a wurin wasu bai inganta ba kamar yadda nace babu wanda ya wasaka Muhammad bin Abi Muhammad wato Maula Zaid bin Sabit sai Ibn Hibban kawai kadai shi yasa Ibn Hajar ya yace majhulun ba san kowa ne ne ba ya ce wasu manya daga cikin cikin manya-manyan yahudawa sun taru wata rana daga cikinsu akwai abdullahi bin suriya akwai ka'ab bin usaid suka tafi sannan akwai shas bin qais waɗannan manya ne daga cikin maguzawan yahudawa sai suka haɗu suka ce lallai mu yi tattaka mu je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin mu fitine shi game da abin da ya sauka a wurin sana alkur'ani sai suka je suka ce ya Muhammad lalle ka san mu ko suwa ne manya ne masu faɗa a masu sawa a masu hanawa a idan muka yadda da abin da ka yadda da shi kake kira zuwa gare shi duk mabiya daga cikin yahudawa za su bi mu kuma za su yadda da mu za su yi imani da mu a don haka za mu kawo maka hukunci Abin da muke so ko da mu ba mu daidai ba kai mana hukunci da abin da ran muke so sai mu yi imani da kai aya ta ce a kada kai wannan irin wannan ofa din kuma an zo da annabi da yawa sosai san sallah in ka koma kaza ai qul ya ayyuhal kafirun dalilin saukanta in ka bincika zaka ga cewa Quraishawa ne suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa tunda kana kira ka ce ba za ka daina ba to abinda muke so da kai muna so ka zo ai zoning system ma'ana za mu bauci Allah ka shekara kai ma ka zo ka bauci kuma ka shekara daya aya ta ce a'a قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أرجو أكشن أينه سورة سننكم كم الله ينأتي وودوا لو تدهنوا فيدهنوا كافرين سنسو كي لوشي كي سوكي سوما سسوكو يضمن سوى فإن ذا دعما abin da ya shafi addini aqida tauhidi wannan babu compromise sai dai a saka a turmiya ne inda kai musulmi kirki ne amma a yi wani haɗaka a ce a a kai sassauto ni ma sassauto a hannu a wani wuri a abin da ya shafi ginin ƙasa a zo a hannu a gina amma ni ka ne a masallaci na nima na baka a cocinka shi ke sai a zauna lafiya shi yasa Allah yake cewa walaula an sabbatna laqad kunta tarkanu ilaihim shay'an qalilan idhan la azaqnaka tayfal hayati wa dhifal mama in ba mun tabbatar da kai kana tabda karkata to da ka karkatan kuwa da mun daura maka azaba ninkin barinki kaga annabi kina ke to ina gani da kai kuma muna fahimta Allah ya ci da cewa wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zuciyansu amma daga barin abinda ya aka min alhaq ya zo maka na gaskiya li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane daga cikin ku mun sanya masa shari'a mun kuma sanya masa hanya wacce zai bi ta yahya ibn wasab yana karantawa li kullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja in an ce shari'a malamai sun yi asalinsa wato shiga don neman ruwa saboda addini kaga kamar yadda in ba ruwa ga mutum rayuwa ba za ta yi ba kai ma in ba addini gare ka rayuwa ba za ta yi ba shi sa Allah ya ce afara'aytumul ma alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun afara'aytumul ma alladhi tashrabun can kuma ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in in ruwan ku ya sauka can ciki ƙasa wane ne da zai zo muku da ruwa mai tsafta wanda za ku sha babu a shekarun kaga kamar yadda in ba ruwa a cikinka ba za ka rayu haka in babu shari'a ba za ka rayu ba shi yasa wannan isti'ara ce an yi isti'aran shan ruwa bi ma'anan addini sai malamai suka fassara li kullin ja'alna minkum kowane daga cikin ku wato da ku da su mun sanya muku shir'atan shari'a wa minhaja da kuma hanya wacce za a bi Allah yana cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihi Allah shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu bihi kaga Allah shine ya saukar shi yasa masu hikima suke cewa man yakuda shakkin fa hadha falju ma'ur rawa'un wa tariqun nahju shi zaka ce manhaji hanyar da za a bi ta karantarwa muna fahimta walau sha Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya so laj'alakum ummatan wahida da ya mai shi ku bai daya al'umma guda daya ya mai da ku dukkanin ku musulmai gaba daya ko ko a'a ya mai shi ku dukkanin ku kafirai gaba daya ko ko a'a dukkanin ku ya mai da ku farare ko ko a'a dukkanin ku ya mai da ku baƙaƙe ko ko a'a dukkanin ku ya mai da ku masu maganganu da yare guda daya amma ba haka ya so ba walau sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku al'umma guda daya bai daya komai na ku daya amma ba haka ba sai ce wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk can kuma yake cewa inna sa'yakum la shatta ayyukan ku masu rarrabuwa ne ni abin da ya mani kai bai maka ba abin da ya maka kai kuma ban can bai masa ba masalihu qaumin inda qaumin masaibu wa kullu fatatin bi abiha tatafakkaru wato abin da yayi mani ni kai bai maka ba haka Allah ya so haka kuma ya halice mu walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin sai dai li yabluwakum fima atakum Allah yayi haka ne don ya gwada ku cikin abin da ya baku na addini shin za ku je ku yi kwashe-kwashe za ku ba wasu mutane wanda ba annabi ba za ku shigo da wani abu ku saka wanda ba addinin ba ku manshe shi addini Allah ya yi haka ne don ya gwada ka ba ma ba ainihin addini ba a rayuwar gaba daya Allah ne khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa huwa al-azizul Allah ya yi wannan ne don ya gwada mu za mu bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a za mu yi saƙe sake mu yi cuce-cuce mu kawo wasu abubuwa wanda ba addinin ba mu ce addini ne ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات كوي سيلي كوي هنزلي ولن أيك تأيكين على الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافس أي سيلي ولن أيك تأيكين على الخير ila Allah marji'ukum jami'a bayan kun gama tsere wurin aikata aikin alkhairi gaba dayan ku gaba daya makomakku tana nan ne ga Allah subhanahu wataala inna ilaina iyabahum thumma inna alaina fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan ya baku labari abinda kuka kasance kuna sabawa a cikin sa na shari'a wane ne yake da gaskiya wane ne ba shi da gaskiya wane ne ya cancanci lada wane ne ya cancanci azaba duka wannan gaba daya in an koma Allah zai mana bayani subhanahu wataala shi yasa malamai ke cewa al yawm amalun bila hisab wa gadan hisabun bila aqd yau ana ta zuba aiki ba mai ce da kai mai yasa ba mai ce da kai mai faru amma gobe ba'asi ne zaka baya. ga yadda aka yi ga dalilin da yasa ga abin da ya faru a lokacin da kake neman aiki lau an da lana karratan fa nakuna min almu'minin kana nema ina ma za a ce ka koma amma kuma babu sarai Allah ya mana kari da nadama an ce mani lokaci yayi za mu dasa aya ana insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك na ci jiya a to idan ya na cewa mutum ya tsinci kanshi a irin wannan hali aya ta mana bayani cikin suratun nah wacce ka sauka a kan Ammaru ibn Yasir radiyallahu anhu a lokacin da azaba ta yi azaba azaba ta yi azaba Qurayshawa suka nemi iyayabi lata da uzza sai ya faɗi yabo ga nasa da manzo sahabbai radiyallahu anhu sai suka je suka sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce da shi ya rasulullah amma dan yasir ya yabi lata da uzza sai annabi ya tura a kira shi alaihi salatu wasalam da ya zo ya ce menene ya iso mani daga gare ka ce ya rasulallahi sun mani azaban da babu yadda na iya face faɗi wannan kalma ya ce kai fata jidu nafsak yaya kake jin imaninka amma radiyallahu anhu ya ce ya rasulallahi ban taɓa shakku ba da da minti daya ya ce to duk sanda suka nemi ka yabi lata da uzza ka yabi lata da uzza sai aya ta sauka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman don mutumin da aka kirsa shi akan wani abu wanda babu yadda ya iya to musulunci ya lambata masa a wannan hali kai abin da ake so domin ka samu gaskiya shi yasa masu hikima suke cewa al'ajzu inda khawfi am ma'ana kasawa a yayin tsoro wannan aminci ne gare ka abin da hausa ake ce durkusa ma wada misali ba gajiyawa ba ne abu ne kaga ba yadda ka iya to ka sassauta shi ka biya hankali wannan ba laifi ba ne a musulunci don haka nan dursa an ce sai ka ba da rashawa sai kai za ka bayar ka yarda Allah ka fita inna Allah a cikin hadisi tajawaza ne an ummati ya khataa wan nisyana wa ma stukrihu alai Allah ya yafe ma al'ummata abubuwa guda uku mantuwa aikata kuskure da abin da aka tirsa ta su aka sa wallahu a'lam Assalamu alaikum yana buƙatar tambayar shi da alaƙa da mafi amma don Allah ma da ya amsa ne yana da fama da mai burga ya yi bayani akwai abin da ake kiransa salisul baul ko kuma salisul ba'is wato mutum mai yoyon fitsari ko kuma mai yoyon bayan gida yadda suka yi bayani a fiƙihu shine za a kasa lokacin gida guda uku misali a yini muna da awa nawa awa ashirin da hudu ko to za mu kasa awa ashirin da hudu gida uku za ta ba mu awa nawa nawa awa takwas takwas kenan a cikin kowane kashi daya to idan ya zama na cewa rike alolan ya yi rinjaye a cikin kashi biyu ma'ana awa nawa kenan goma sha shida kenan to sai suka ce yanzu alolan ko da ka ji abin da kake ji a cikinsa to babu laifi ka ci gaba da sallanka bi ma'ana idan ba ka iya rike alola na awannin nan goma sha shida sai dai awa takwas kawai to wannan babu laifi ko da yoyon bawali ne kake ko yoyon bayan gida ko da ya zuba kana cikin sallah ka ci gaba da sallah ka sallah ka tana nan domin ya zama lalure a kanka don in har aka ce dole sai ka dinga jaddada alola to wannan zai zama akwai kuntatawa gare ka kuma sannan Allah subhanahu wata'ala ba yi nufin ya kuntata ba ainihin bayansa ba to amma idan ya zamana alolan da kake riƙewa kana iya samun kashi biyu bisa uku ma'ana kishiyar na farko kenan za ka iya rike azulan awanni goma sha shida awa takwas ne kawai ba ka iya rike alola to sai suka yi bayanin duk sanda ka ji wannan abu za ka je ka jaddada alola ina fata an fahimta wallahu na to sai cikin masallaci insha Allah ba bada abin nan uku nan dama sai tsakiya sai na wa alaikum salam na Na. Na. a zai danganta kan shi ga mahaifinsa ne idan a mahaifa ne eh amma in a dangantaka ne babu laifi ka ce dan wane za ka bi mahaifinka Shi shine asali eh na alaikum na bai da uba amma ba laifi bane malamai sun yi bayani ko da mutum na da uba don haihuwa wato gida uku ne ko hudu akwai wanda yake bai da uba da uba kamar annabi adam akwai wanda ake haihuwansa da uba ba uba kamar ita hawa an haife ta daga ainihin annabi adam ko kuma an halitta ta daga annabi adam alaihi wasallatu wassalam kaga tana da uwa ba ta da uwa sannan na uku shine wanda ake haihuwansa da uwa babu uba na uku kuma shine irin ni da kai da uba da uwa eh to ko akwai su ba laifi bane ka dingina zuwa ga mahaifiyanka eh wannan babu laifi na na na na na na نعم نعم na'am to na fahimta ma'ana ɗago ayan kada wato wannan uslubi ne na conversation tsakanin malami da ɗalibi don ka ga hankulan mutane na tare da kai koko baya na eh amma insha Allah za na na na. to na fahimce ka insha Allah na tambaya ta karshe mana wa alaikum na na na to in ya gama da cewa malaman fiqh akwai abin da suke cewa ya juzu tikabu a kaffin darrain wa ahwani sharrai idan sharruka guda biyu suka haɗu sai ya ɗauki mafi rangwame sai ya zanto idan bai samu aikin nan bai koma yana bara bara kuma ya fi muni akan ƙaryar da zai na lokaci daya don haka babu laifi sai ya koma ya istighfari wannan tsakaninsa da Allah ne in ya so yana iya yafe masa eh ya fi a ce ya koma yana bara eh domin hadisi ya tabbata cikin muslim man sa'alan nasa takassuran fa innama yas'alu jawra don mutumin da yake neman mutane yana tambayan su don ya tara kuɗi to ya sani cewa wuta yake tambaya falyasta illa aw liyastaksir in ya ga dama ya tambayi da yawa in ya ga dama ya tambayi kada saboda iya gwargwadon tambayarsa iya girman wutarsa kenan e to kaga te in bai bai koma yana wannan to babu laifi sai wannan ya yi istighfari Allah ya taimake shi na yafe masa yafi je yana barace barace to za mu dasa aya na insha Allah akwai wani bawan Allah da ya kawo ah, fansar alqur'ani za mu ci ko sadaka yana barin addu'a wurin ko ƴan uwa musulmai Allah ya biya mana da shi bukatun mu gaba daya muna fata kuma Allah ya saka masa da na